A baya sha'anin yawon buɗe ido yana tashe a nan a yaro ba mu da matsala ko ɗaya. Saboda mu tun fil azal an haife mu ne a gabar kogi na ayaro wanda mu da muke zagaye da kogi muna da dorina da tsuntsaye iri daban-daban da ke zuwa a kogin abin gwanin ban sha'awa. Kuma yawon buɗe ido ya kawo tasu gudunmawa na ci gaba ayaro. Muna samun turawa masu zuwa a ko'ina a cikin ƙasashe na duniya. A lokacin da wuni ina iya samun jika shida zuwa jika bakwai. Amma yanzu komai ya canza muna fatan abin zai dawo a Nijar kamar a da. On espère que un jour ça va venir au Niger comme ça s'est passé comme avant.